Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 8 ga watan fabrairu shekarar 2018 kan mitoci 60, 49 da kuma 40. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya da kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugabannin Majalisar Dattawan Amurka sun samar da yarjejeniyar da za ta samar wa gwamnati kuɗaɗen gudanar da harkokinta har na tsawon shekaru biyu. wani sabon rahoto da hukumar kare 'yancin bil'adama ta sudan ta kudu ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron ƙasar na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka na tunanin aza takunkumi ga masana'antar mai ta venezuela To kamar yadda kuka ji a kadon labarai bayan labaran za ku ji tattaunawa da muka yi da wani mai sharhi akan harkokin siyasar Amurka akan tabbatar da yarjejeniya na samarwa gwamnatin Amurka kudade da majalisar dattawan kasar ta yi inda shugaban marasa rinjayi a majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce ba za ta ba da goyon baya ga wannan yarjejeniyar ba. In ka duba shi dan wanta wanda ke majalisar dattijai shugaban Democrat hmm. wanda ba su ne masu rinjaye ba ya riga da ya fitar da wannan cikin hulɗarsa wato negotiations da za su yi saboda haka har yanzu dai wato suna ƙasa tana da mu a yau ne kuma gwamnatin jihar Neja za ta fara aikin allurar rigakafi na kyanda da zai auna yara miliyan guda a cikin jihar sanadiyan bakon dauro za ka ga yaro ya rasa kunninsa ko yaro ya rasa idonsa wasu ma har gurgun cewa suke yi sanadiyar wannan ciwon na bakon dauro din grace alheri abdu kuma na tafe da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan an sha labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya kwana guda kafin barazanar da aka yi ta rufe ayyukan gwamnati jiya laraba shugabannin majalisar dattawan amurka sun samar da yarjejeniyar da za ta samar wa gwamnati kudaden gudanar da harkokinta har na tsawon shekaru biyu amma kuma babu maganar shige da fice da aka yi ta takaddama a kai kasafin zai samar da ƙarin yawan kuɗi da gwamnati za ta ke kashewa har dala biliyan ɗari uku a fannin tsaron ƙasa da wasu shirye-shirye cikin gida a cikin shekaru biyu wanda ke kawo ƙarshen tsarin ƙayyade kuɗin da aka saka ake amfani da shi shekaru masu yawa inda 'yan republican ke cewa hakan zai ƙara ƙarfin sojojin ƙasar su kuma demokarat na cewa hakan zai cutar da masu ƙananan ƙarfi. a jiya laraba ne kuma bakin hauren da aka shigo da su amurka tun suna ƙananan yara suka yi zanga-zanga a zauren majalisa duk da yarjejeniyar kasafin kuɗin da aka samar babu batunsa a ciki kafin zanga-zangar tasu ta zauren majalisa ɗaruruwan matasa da ake wa lakabi da dreamers sun haɗa a majami'ar lathran da ke arewa maso gabashin birnin washington dc inda suka sha alwashin ci gaba da fafutarkar da suke yi bernice davila mai shekaru goma sha tara daga jihar texas da ke ƙarƙashin shirin daka ta faɗa wa murya amurka cewa mun san cewa ba za mu ja baya ba hakan ba zaɓi ba ne gare mu a kan batun na daka shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai nancy pelosi ta yi wani abu na ba a saban ba hawa kujerar naki inda ta yi jawabi na sama da sa'o'i bakwai gaban majalisa tana ƙoƙarin tilasta wa 'yan republicans kawo batun shige da fice gaban majalisa jawabin hawa kujerar naƙi jawabi ne da ake yi da ke kawo cikas ga ci gaba ko samun nasarar wani ƙuduri yayin da kuma ba zai shafi hanyoyin da ƙudurin zai bi ba a wata sanarwa da ofishin da ke kula da tarihin majalisar wakilai ta ce jawabin pelosi ya zamanto jawabi mafi tsawo da ta hada cikin ƙanƙanin lokaci rabon da a ga irin haka tun ɗari tara da alab tara a lokacin jawabin kimanin sau'i biyar ne kaɗai aka yi wata babban jama'ar amurka mai kula da tsaron yanar gizo ta faɗa wa gidan talabijin na nbc cewa masu kutse ko satar shiga yanar gizo daga rasha sun sami nasarar shiga kundin rajista na masu zaɓe da wato da masu kada ƙuri'a kenan a jihohin amurka kafin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 janet manfra shugabar sashen tsaro na yanar gizo na ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce rasha ta auna jihohi 21 kuma kaɗan daga cikinsu an sami nasarar yi wa kutse gidan talabijin na nbc ya ce ya tuntuɓi jihohin 21 da aka ce an auna biyar daga cikinsu sun hada ne da jihohin texas da california sun ce su ba a kai musu harin ba wannan abu da aka gado ya haddasa tsoro kan cewa rasha ko wata gwamnati za ta iya sake yin katsalanda a harkokin zaben amurka nan gaba ta yin amfani da yanar gizo ko kuma wasu dabaru na daban. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani sabon rahoto da hukumar kare 'yancin bil'adama ta sudan ta kudu ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron ƙasar na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma kama mutane da ɗaure su babu gaira babu dalili a faɗin ƙasar. Rahoton mai shafi hamsin da uku da aka fitar jiya Laraba ya kuma bayyana cewa yawancin mutanen da ake ci wa zarafin ba su da hanyar samun a yi musu adalci. Rahoton ya bayyana cin zarafin mutane da kuma kisan ƙare dangin jami'an tsaro suka yi cikin shekaru biyun da suka gabata. Masu suka sun ce dole ne hukumar ta ɗauki matakin da ya wuce haɗa rahoto ya kamata ci gaba da kula da bibiyar take haƙƙin bil'adama ta kuma tabbatar da ganin cewa an kama duk wanda ya aikata hakan. jiya laraba dakarun iraki da mayakan sa kai 'yan shi'a na pmf sun kara sun fara kai babban farmaki a kan 'yan bindiga da ke yankin arewa maso gabashin kasar da ke kusa da iyakar iran a wata sadarwa da ta fitar rundunar haɗin gwiwa ta iran ta ce an kaddamar da aikin ne da nufin kakkaɓe sauran mayakan ƙungiyar isis waɗanda suke haɗuwa a gundumar tuskurmatu na lardin saladin biyo bayan murkushe su da aka yi a musul da hawija aikin da ake ci gaba da gudanarwa ya lalata wasu sansanonin isis hamsin a yankin ya kuma kwato rijiyoyin mai biyar da kuma wasu ƙauyuka da suka mamaye a cewar jami'an bisa la'akari da cewa aikin da aka kaddamar na samun na samun taimako ne na sama daga rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka na tunanin aza takunkumi ga masana'antar mai ta venezuela kuma shugaban ƙasa donald trump ne zai yanke shawarar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin kingston na kasar jamaica guri na ƙarshe da zai ziyarta a rangadin da yake na ƙasashen latin amurka da caribbean tilson ya faɗa manema labarai cewa yana son ya fara ganawa da ƙawayen Amurka a yankin waɗanda za su taka rawa a hukuncin da za a yanke. A cewar sakatare wato a cewar sakatare Tilson yana da muhimmancin gaske ya ji ta bakin ra'ayoyin su ƙawayen na Amurka. A birnin Kingston da ke zama gari na ƙarshe a ziyarar ƙasashe biyar da yake, Tilson ya gana da Firaministan Jamaica Andrew Holness da Ministan Harkokin Waje Kamina Johnson Smith a jiya Laraba. Tuma da labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka ji a labarai majalisar dattawan amurka ta tabbatar da yarjejeniyar samarwa gwamnati kudaden gudanar da harkoki na tsawon shekaru biyu amma ba tare da batun shige da fice da aka yi ta takaddama a kai ba lamarin da ya sa shugaban marasa rinjayi a majalisar wakilai nancy pelosi ta hawo kujerar naki akan wannan yarjejeniyar aminu yakubu lame mai sharhi ne a kan siyasar amurka kuma ya mana tsokaci akan wannan dabarwar yanzu dai wato wannan shiri da suka yi na shekara biyu din na kashe kuɗi na shekara biyu majalisan dattawa ne na tarayya suka yi saboda haka har yanzu akwai shauran wato da shauran dabo saboda sai an je majalisar ah, na 'yan majalisa na ƙasa na tarayya su kuma sai sun yi nasu da kuma duk alamu cewa watakila zai in ma ba ka da wannan wato shirin da aka yi ba na kashe kuɗi na shekara biyu daga majalisar dattijai mai yiwuwa wato zai sadu da matsala a wajen saboda kaga ko da wato ita shugabar wato Nancy Pelosi eh. yau kaga awa takwas ta tana magana a tsaye mm. A kan cewa za ta wato ba za ta ba da goyon bayanta ba ga wannan shiri da aka yi saboda musamman saboda ba su saka shi wannan wato program na daka da ake faɗa ba daman kuma to kuma kaga in ka duba shi dan wanta wanda yake majalisar dattijai shugaban democrat mm. wanda ba su ne masu rinjaye ba ya riga da ya fitar da wannan cikin hulɗar sha wato negotiations da za su yi saboda haka har yanzu dai wato suna ƙasa tana dabo. To shin kana garin kira da Nancy Pelosi take yi zai wani tasiri? To ya ya danganci wato akwai abubuwa da yawa za a duba. Zai a gani na wato ban tsamman za ta yi nasara ba saboda ba ta da rinjaye da yawa ba ta da mutanen da su goyi bayanta a majalisar ƙasa haka kuma in ya koma saboda yanzu aka zo ko da abin da zai faru watakila za ta goyi bayan su wato yan republicans masu rinjaye ta san cewa kuma ko bata goyi bayan su ba watakila ba za su goyi bayan wannan wato bill da zai zo wajen su ba kuma zai zai wato abin da zai faru shine an su suka yan republicans suka samu na suka kawo nasu shirin su kuma yan majalisar da ci suka kawo nasu shirin dole ne za su je wato abin da ake kira conference committee wato zai zama cewa akwai mutane daga su majalisan ƙasa da kuma 'yan majalisan dattijai wanda za su zauna su fara mitin su duba ta ina ne ya za a yi su samu wato su haɗa kai a kan wa'annan wato bambancin da ya fito kan shirye-shiryen guda biyu saboda a samu dai guda ɗaya a samu haɗin kai su fito da guda ɗaya wanda zai zama da cewa su 'yan majalisar tarayya sun karbe shi sannan kuma 'yan majalisar dattijai sun karba kuma musamman wato president donald trump ma ya yarda da shi to yanzu idan aka zo aka samu sabanin haka shi kenan batun um, bakin haurin ya sha ruwa kenan a ba wato bai sha ruwa ba abinda zai faru za su koma ina a tsammani na mun har aka yi cewa ba ba samu haɗin kai ba za su sake koma ne kuma su sake shirye-shirye tsakaninsu a saga cewa ina za su to wasu abubuwa ne za su samu haɗin kai a kai musamman da 'yan republicans da kuma democrats ma musamman a majalisar dattawa saga cewa ya za su kai me za su fito da su wanda dukansu wato fannoni biyu din ko fannoni uku in ka saka white house da donald trump suna goyon bayan wannan shirin saboda aka samu so gida za mu tashi kuma za a wayi gari mu sake komawa su ce a ce ok to musa a maimakon shekara biyu ga shirin kashe kuɗi na wata guda ko na wata biyu ko na sati biyu wanda a wannan lokacin watakila suna za su koma kuma su fara mitin da shirye-shirye da wato ganin ya za a yi su fito da wani shiri na kashe-kashe na gwamnatin tarayya. to dalla aminu yakubu lamike don mai sharhi a kan siyasar amurka a yau alhamis takwas ga wannan watan fabrairu ne gwamnatin jihar neja za ta fara aikin allurar rigakafi na bakon dauro ko kuma ken da ko kuma jisa da gada ke faɗi ga dai mustapha nasir batsari da ƙarin bayani jihar Niger dai ta bi sahun wasu jihohin Najeriya ne da dama da aka gudanar da irin wannan allura ta cutar bakon dauro. Kimanin yara miliyan ɗaya ne dai 'yan ƙasa da shekaru biyar zuwa watanni tara da haihuwa za a yi ma allurar rigakafin a nan jihar Niger. kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce naira miliyan arba'in ne gwamnatin jihar Niger ta ware domin aikin rigakafin na cutar bakon da dauro a wannan karon. Duk wani abin da ya kamata a an ajiye a ƙasa an riga an aji na kamfanin na measles. Sannan sun samu support daga World Health Organization, Majalisar Dinkin Duniya da kuma United Nations. unicef da suke a hankan yara su ma sun dan bayar da gudunmansu domin a yi wannan kamfen na nizo. Dr. Salihu Bagoma babban jami'in kiwon lafiya ne da na samu yana jawabi a wajen wani gangamin wayar da kan jama'a akan cutar ta bakon dauro a ƙauyen Gidigori da ke can ƙaramar hukumar Rafi. ya yi mun ƙarin haske akan lahalin da cutar ta bakon dauro take yi musamman ga yara ƙanana. sanadiyan bakon dauro ka ga yaro ya rasa kunninsa ko yaro ya rasa idonsa wasu ma har gurgun cewa suke yi sanadiyan wannan ciwon na bakon dauro din wannan shine takaici abin da bayani akan bakon dauro to yanzu gashi wannan allura da za a kaddamar na rigakafi tana da tasiri wajen yaki da cutar ita ta bakon dauro kwarai da gaske tana da tasiri domin a baya idan wannan bakon dauro ya taso yakan addabi yara da yawa to a baya dai matsalar rashin tsaro ne ya hana a yi aikin rigakafin a wasu sassa na karamar hukumar rafin a sakamakon matsalar masu garkuwa da mutane amma a yanzu shugaban karamar hukumar gambo tanko kagara ya ce sun ɗauki mataki a yanzu gaskiya babu domin mai sojojin da aka kamun a wuraren na ɗari da hamsin akwai mobile da aka kawo guda ɗari duka suna nan suna operation so wurin na yanzu nan lafiya lau muke shi yasa na ce kuma aje a ƙaddamar da shi a kusharki Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta sanya shekara ta 2020 mai zuwa domin kawo ƙarshen wannan cuta ta bakon dauro a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida na dare a nan Washington ga ku mu na gaba. Ya Allahu ya Allah na roƙa. Allahu ni kai ne na roƙa ba roƙi ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. an mai da gidan aure kabarin arne shi lukui-lukui an sa tiles amma kai da kake ciki kai ka san me kake fama saboda haka kana zaune ne akwai ya babu mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema haƙƙin sauke nauyi ma wata sai ta roƙi mijin da Allah annabi kafin wata hulɗar aure ta haɗa su to ina ake haka ka saka zomo a gaba kai baka kama ba kai baka ci ba kai baka bari wani ya kama ba Mm. ai wannan shine karshen cin zarafi a rayuwa ta ya mace masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu masu ruwa da tsaki a fannin kare hakkin bil'adama domin nazarin matakan shawo kan cin zarafin zamantakewa tsakanin iyali wanda galibi ya fi shafar mata da ƙananan yara Shirin ya gayyaci barista Badiya Abdullahi Ma'azu, ya gwagwarmaya kare hakkokin mata da ƙananan yara, da Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin Musulunci ta Aminu Kano, da kuma Muhammad Alimashi, shugaban ƙungiyar kare hakkokin ƙananan yara. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar barista Badiya abin da ake nufi da cin zarafin zamantakewa sai ta bayyana cewa. kana magana ne akan mai karfi da kuma mai rauni dole ne in ana zancen cin zarafi a haɗa waɗannan abubuwa guda biyu da akwai wanda yake da ƙarfi ba ko da ƙarfi na duka da wani abu ba amma yana da ƙarfi yana da iko akan wanda yake jiransa na ƙasa da shi ana magana ne ko a miji da mata miji yana da iko da ƙarfi mai yawa akan matarsa ana magana akan iyaye da 'ya'yansu suna da ƙarfi suna da iko sosai akan 'ya'yansu ana magana akan kaman bawa da ubangidan shi shi ma sun mallake shi suna da ikon sarrafa shi yadda suka ga dama ko daidai ne ko ba daidai bane tunda yana ƙarƙashin su bayan da zai yi to dole a yi masa abubuwan da suke na keta haddi na cin zarafi waɗanda suke ba su daidai da matakai na shari'a ba hmm. to idan aka tsaya a cikin gida shine wannan da mata da miji da yara da kuma waɗanda Allah ya sa halewa suna ƙarƙashin su ko da sunan aiki ko da sunan zama ko ma da wani dalili dai to duk wanda yake ƙasanka shi yake fuskantar barazanar cin zarafi to waɗannan su suka haɗu suka suka yi constitution cin zarafi na cikin gida kawai malama ke malama tarbiyya ce malama na jihatu ya kuke kallon yanayin cin zarafi na zamantakewar misali cikin gida to ni a gani nan aka ce cin zarafi na cikin gida wanda ya danganci kenan iyali za mu ba abin fuska kenan kamar kaga na ƙasa kenan ake ciwo wannan zarafin kaga za mu kalli abin a fuskar kewar kamar da mace kenan ake mata aure tunda a duk inda ake namiji shine shugaba da wuya kaga an ce ana cin zarafin namiji in zaka tara mata kaso ɗari to kaso casa'in su ake cin zarafi ba su ne suke cin zarafin maza ba to in aka duba a bangaren mata me yake jawowa maza suke cin zarafin mata a cikin gidajensu wanda hakan shi yake haifarwa kaga famili ya lalace tarbiyyar yara sun lalace ita uwa duk inda aka fuskance ta duk wanda yake samanta in dai ba a bata kulawa ba to fa al'umma gaba ɗaya ba za ta zama daidai ba ita uwa makaranta ce in dai aka kula da ita in aka kula da ta to an kula da wani al'umma ce guda ɗaya wanda tushenta mai karfi sannan ita uwa ita ce malama ta farko a cikin dukkanin malamai to kaga in muka duba wannan abu da muke so mu tattauna a kai ni a gani na. maza da suke cikin gida su ya kamata su fara hankaltuwa ya za a yi su rike mata idan har aka rike mace a cikin gidanta za a samu sauƙin matsaloli na rayuwa masu ɗimbin yawa yaranta za su taso masu tarbiyya ita a karan kanta za ta samu nutsuwa matan aurenmu da suke biye biyan malamai suke rashin tarbiyya a waje suke duk wasu abubuwa marasa kyau ni a gani na laifin mazajen su ne mana almashi kun kafa irin waɗannan cibiyoyi domin eh, a kare waɗannan abubuwan da barista ta magana da kuma malama na ja'atu cewa magana cin zarafin nan ko dai kar ya faru ko kuma an an yi shi ku yi uwa ku yi makarbiya dan ganin cewa an biya wa mai haƙƙi haƙƙinsa ana ku tafsirin na cin zarafi ta wace fuska kuke kallon sa kamar yadda yan uwana mata suka bayani sun faro miye musabbabin da ke kawo cin zarafi ko tauye haƙƙi ko danna haƙƙi ko kuma wani abu na murɗiya ko kuma wani abu na musgunawa don kai kana bisa wani matsayi ko kuma Allah ya azurta ka da wata ni'ima da wani bai da shi to wannan duk yadda aka kalle shi hanya biyu ce kamar yadda yarwa ta magana idan an bi ta barawo a dawo a bi ta mabi sau idan an ce an fi cin zarafin mata da ƙananan yara me ke kawowa a ci zarafin su? shin rishin addini ne rishin ilimin boko ne rishin irin sanin yadda ya kamata a zauna da juna ne koko a'a akwai wasu abubuwa suke shigowa gidan bayan tarbiyyar gidan su zo su gurɓata ta duk akwai irin wa'in abubuwan wanda gidan za ga kammalallen gida ne shiryayye ne suna da hada suna da ɗa'asa da komi amma zamantakewa 'ya'yansu da 'ya'yan makwabta da 'ya'yan mutanen gari yawanci ko kuma da mutanen da suke al'umma a mu'amalar su a cikin unguwanni ko kuma a cikin makwabta da suke zowa za ka ga cewa sun dan kawo canji a wasu gidajen da akan samu rishin jituwa to su maza ala kulli halin kamar yadda uwa ta ce babba an ce juji ne kuma tunanin namiji har abada ya yi tunanin mace da shi namiji tunanin shi biyu ne ita ko tunanin ta kullum bakin goshi yake duk abin da ya zo a zuciyarta shi za ta fara faɗa kai ko a matsayinka na mai gida ko an faɗa maka to kar ka ɗauka ka ajiye in ka ji to ajiye shi yi nazarin shi gano me yasa a domin idan ta taso da fushi kai ka tashi da fushi sai a yi wadda ba a so a kullum namiji ana son ya zama mai nazarin mi ya faru me yasa wance ta yi mani kaza me yasa ɗana yake kaza shin tarbiyyar da na ba uwar shi ita ce ta sanya yake wannan a tarbiyyar da muke wani ne ya shigo daga ciki ya kawo mu wani abin da ba shi bane ba to duk irin waɗannan ya kamata a ce an yi la'akari da su inda kuma aka samu an ci an ci zarafin to za a je a kawo korafi mu in mun ji to kamar kunnan kowa ya ji a ƙasar nan don za mu jawo duk mai ruwa da tsaki cikin abin ya shigo saboda duk inda aka ce an ci zarafin mace ko an ci zarafin yaro abinda muke fara yi na farko mu gayyaci masu bincike hukumar da ke bincike wato 'yan sanda da sauransu idan aka zo aka yi bincike akwai masu tsaya masu ko ko ba su da masu tsaya wasu saboda rashin galihu to kamar su hajiya badiya muna iya gaito su mu ce to ku zo ga abin ga bikin ya samu su in sun samu nasu cewa ba ta kare mu za mu rika supportin nasu da ko da ba su da transport ba su da abin da da ka san zuwa kotu sai an shirya barista bariya tun da mamaye almashi ya fara gaya mana yadda ma suke bin diddigi dinnan za mu dan koma baya kaɗan ku a nazarin da kuke yi tunda ana kamar su almashi suna kawo muku batutuwa irin waɗannan me kuka gano cewa ya sababa ko yana sababa cin zarafi ne musamman a harkar iyali din nan kuma kullum suna ɗaukar sabon salo to a gaskiya abubuwan da suke sababa cin zarafi suna da yawa kuma kamar yadda duk masu bayanin nan suka kowa ya tabo abubuwan da suke su ne muraran muraran karara suke janyo shi amma kashi casa'in da tara da na mata suna ganin garari na cin zarafi a cikin gidajen zamantakewa akwai matsala ta al'ada al'adar mu ta riga ta ɗauka cewa in dai aka aurar da ke kika je gurin miji to sujada ce kadai ba za ki masa ba kuma da ilimin addinin da na zamanin shi dai mai gida kan gida shi ne ultimate ba gyara ba shawara kawai bin sa zaki kamar raƙumi da akala shi kuma allah subhanahu wa ta'ala da ya ce a biyayya ya ce abu wanda ya bi ni a kuma so a wanda ya so ni to amma ko da da kuskure to ba za a yi ba kuma inda ya karkace ya ƙi yin biyayya ga hukuncin da allah ya ɗora masa ne ya sauke nauyi duk magana ake ta sauke nauyi to ba sai a ce ki tafi ki haƙuri saboda me kada a zo a ce kuma an sake ki wannan yana taka rawa ta musamman a ƙara samun cin zarafin nan saboda ba a maganin matsalar sai dai a ce ita macen ta tafi ta yi haƙuri gwanda a ce tana ɗakinta da a ce ba ta ɗakinta. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukaki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin barista Badiya Abdullahi Ma'azu. da malama Naja'atu Bello Jibril da kuma Muhammad Alimashi sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abu da daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. kuma da Grace Alheri Audu, kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙo. cuta mai cutarwa kanjamau cuta mai cutarwa cuta mai cutarwa cuta mai cutarwa masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa kanjamau cuta mai cutarwa in bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa kanjamau cuta mai cutarwa boa na ta kira domin kowa ya zamto wayewa cuta mai cutarwa da gangami akan cutar kanjamau Adamu ta zanto kaucewa. Adamu mai cutarwa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Adamu mai cutarwa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. mai cutarwa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin saidacewa. dacewa. Sunan shi kan duk garkuwa jiki ya ka karyawa. Adamu jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa a zamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ka ko to ma da Allah kara kiyaye bu yanzu ko ga labarai a takaice To a takaice jiya laraba shugabannin majalisar dattawa sun samar da yarjejeniyar da za ta samar wa gwamnatin Amurka kuɗaɗen gudanar da harkokinta har na tsawon shekaru biyu amma kuma babu maganar shige da fice da aka yi ta takaddama a kai. Kasafin zai samar da ƙarin yawan kuɗi da gwamnati ke kashewa har dala biliyan ɗari uku a fannin tsaron ƙasa da wasu shirye-shiryen cikin gida a cikin shekaru biyu. Wani sabon rahoto da hukumar kare 'yancin bil'adama ta Sudan ta ta fitar. na cewa ma'aikatan tsaron ƙasa na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma kama mutane da ɗaure su babu gaira babu dalili a faɗin ƙasar. Rahoton mai shafi 53 da aka fitar jiya laraba ya kuma bayyana cewa yawancin mutanen da ake ciwa zarafin ba su da hanyar samun a yi musu adalci. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hatsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za a ji mu dauke da sauran sabbin labarai da rahotanni da shirye-shirye da ma kwani da kuke aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma la hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da ya mu na wannan safiyar jimmy cook baba ya kuma kiri ne ke sallama sai an jima.